barkanmu da safiyar juma'a tun daga lokacin da kungiyar su madaki suka hito suka yi barazana akan kai hare-hare akan manyan wurare an samu magana ta zama mai halshen da ko 'yan ƙasa sun kasu kashi duk dai ɗan ƙasa na gari kowa ba zai ji abin da daɗi ba amma abin sako biyu yake turawa ma'ana biyu yake da magana ta farko dai duk wata ƙungiya da ka gani a duniya tana da masu tallafa mata ko kuma tana da wasu manya a cikin gida da kuma wajen gida wannan shine na farko abu na gaba shine kamar wannan sako da suka marzaki suka hito suka nuna wani message ne da ke zaman tocewar sai mu aza ayat tambaya mu nuna mu san kuma wani abu guda da yake nuna wani abu guda sun kamar su madaki wannan kungiya tasu da suka fito har suka yi ikirari ga gwamnati da wasu arziki arziki na gwamnati yana nuna matuƙar reni wa gwamnati ƙarshen reni na gwamnati kenan wata ƙungiya ƙaramin ƙungiya ta hito ta yi barazana wa gwamnati har a wuce su wasan duziyar kwana uku wannan ƙungiyar tana nan tana suna lumfashi a duniya ba a kama su ba ba a kuma ɗauki wani mataki ba to wannan barazana ce ga 'yan ƙasa barazana ce ga gwamnatin ƙasa daga lokacin da ire-iren waɗannan ƙungiyoyi suka yi to suna wannan magana idan gwamnati ya ɗauki abin gatana wasu 'yan ƙasa suka ɗauki abin gatana to abu biyu zai zamo zai ba wa dama wasu 'yan ƙasa su ma wasu mutane tsiraru su nuna ganin cewar kasawar gwamnati ashe kowa zai iya ɗaukan makami ya nemi wata ƙungiya ya dasa don ya yi barazana wa gwamnati 'yan ƙasa kuma za a jefa musu tsoro na cewar gwamnati yanzu yaushe ne gwamnatinmu ta yi lalacewar da wasu ƙwarorin mutane za su zawa su yi barazana ga 'yan ƙasa su yi barazana ga gwamnatin ƙasa kuma abin ya zo ya wuce ya zamanto kawai kamar an yi filim to wato gaskiya duk ma yanda ake kallon abin ba za mu ce muku a'a ba don sabida akwai wasu wanda suke ma murna ko suke ganin abin da su madaki suke yi gaskiya ne kamar yadda su suka ɗauka gaskiya ne ba wata ƙasa a duniya wadda ta gagara a yi mata barazana ko kuma a kai mata hari babu ta amma akwai kasashe da yawa da in har kayar da ka yi barazana to in ka dade ka ƙara kwana uku a duniya in ka daɗe ka ƙara kwana uku a duniya ko ka kai harin ko kuma su su kawo ma wannan shine tabbacin gaskiya don haka gwamnati ya kamata su su kwanar halka daga dogon barcin da suke irin wannan magana ba magana ce ba ta wasa ko magana da za a ɗauki wannan mutane kamar bisan abin da suke yi ba suna da masaniya akan abin da suke yi suna da ɗarmin gindi cikin gida da waje kuma